jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wato yau shine ranar asabar sha ɗaya ga watan ɗaya shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 93 idan ba a manta ba muna cikin bayanai dangane da hadisai da muke cewa sun saba wa karantarwar alkur'ani kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka wanda aƙida ta shine alkur'ani alkur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kaɗai ne littafin addinin musulunci daga bayyanar annabi har zuwa ranar tashin alkiyama amma akwai maganganu da ake na ɗaukar hankalin jahilai sai a ce ai waɗannan hadisai suna fassara ayoyi ne mu kuma muka ce a'a ƙaryata ayoyin alkur'ani suke sai ma muka yi alkawari cewa kowace asabar za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata bi iznillahi ta'ala sai mun yi wato sati ɗari mun yi kashi goma a ɓangaren shi'a mun yi kashi goma a ɓangaren ɗariƙa kuma gashi muna cikin na ahalus suna yau muna kashi na 93 kuma muna karanto manya-manyan littattafai irin sahihul bukhari da muslim wanda ake cewa wai daga ƙur'ani sai su don mu nuna wa duniya cewa waɗannan littattafan ƙarya ne idan ba a manta ba a cikin sahihul bukhari almujalladul awwal hadisi na 364 mun kawo inda hadisi ya tabbatar cewa wai manzon Allah ya yi tsirara cikin jama'a ana cikin ɗaukar dutsen da ake gina ka'aba kuma a lokacin yana ɗan shekara goma da aure wanda a cikin sahihul bukhari aka kawo wannan hadisin to wanda kuma ya ruwaito hadisin inda zaka gane ƙarya ne shine jabir shi kuma jabir bin abdullahi ansari a lokacin da aka yi wannan ginin ka'aba tarihi ya nuna sauran shekara biyu a haife shi ba a ma haife shi ba kuma ya ce tare da shi aka yi abun har ma tare da shi aka ga manzon Allah tsirara cewa ka ga labari anan can ka ga ya saba to wannan shi ke nuna maka cewa karya ne idan ƙur'ani ya faɗi magana baya canzawa har abada afala ya na ƙur'an afala ya na ƙur'ana am ala na ƙafaluhar يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا saboda haka hadisin da ya magana ya ma annabi sharri aka ce an ga annabi ya tsirara to ba muna magana akan hadisin ba wannan mun kawo shi mun yi bayani kan shi musulmai sun gano cewa karya ne to yau muna magana kan marwaicin hadisin shi jabir bin abdullahi al-ansari shi wa ba a haife shi ba aka yi wannan abun kamar yanzu ne ni in baka labari in ce wata rana mun je ran gadi ni da sardauna kuma ka tabbatar yanzu ni sadda aka haife ni ma sardaunan ya bar duniya ko kuma in ce ma ni da shehu usman dan hodiyo mun je wuri kaza bayan ka san cewa sadda aka haife ni ya bar duniya saboda haka wannan labarin ƙarya ne kuma ka ambata wani kalma wanda zai zudda mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna kai baka san darajar musulunci ba domin Allah ya gaya maka ma kana li ahli al ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-arab ay yadkhallabu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ya isa saboda haka addinin musulunci dungurum annabi Muhammad shine tushen addinin musulunci da ka cire annabi cikin musulunci to babu musulunci saboda haka shi ya kawo ƙur'ani shi ya kawo musulunci amma ka zo kana bamu labarin tsirecin shi kuma kai naka uban baka bamu labarin tsirecin shi ba ya kamata kafin ka kawo maganar manzo Allah to ka ce kai ma uban ka, kaga yayi tsirara kuma ba zagi bane don nan aya ce ta ce wala yargabu bi anfusi ma annafsi bai kamata mumini ya yi son kanshi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba ma annabi dungurun ba matarsa kanta Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minin annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allah ya ce ba wai annabi ba mata annabi mata ce darajar manzo Allah duk mu'minin duniya to mata annabi uwar shi ce in ji Qur'ani saboda haka wannan ƙaryata Qur'ani ne to zaltar da musulunci ne amma in akwai wani malami a duniya da zai daga yatsa ya nuna mana cewa wannan hadisan ba su ƙaryata ayoyin nan da muka ja ba to muna neman sa ya haya masu suka ne ka san inda nake kowace kungiya kake duniya ni ne ban san inda kake ba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin